Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana A yau ranar 19 ga watan Agusta na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa an saka dokar hana fita a yankin boku da ke gabashin ghana biyo bayan zaman ɗarɗar da ake haka kuma za a ji cewa masana muhalli na ganin halin kunci da ake fuskanta yana da nasaba da rashin kula da muhalli da ake sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe jagoran 'yan tawayen kasar chadi timan irdimi da ke gudun hijira ya koma kasar bayan kwashe shekaru goma yana gudun hijira a kasar qatar domin tattaunawa da nufin share fagen gudanar da zaben dimokuraɗiyya sai dai kauracewa taron da ƙungiyoyin 'yan tawaye da na 'yan adawa ke yi na zama tarnaki timan irdimi mai shekaru sittin da bakwai da haihuwa ya koma gida jiya alhamis gabanin babban taron da ake sa ran za a yi ranar asabar a injimena babban birnin kasar chadi ana zargin irdimi wanda ke shugabantar kungiyar resistant forces wanda aka fi sani da ufr da jagoranta wata kungiya da ke dauke da makamai da ta yi yunkurin hambar da gwamnatin chadi sau biyu a 2008 da 2019 akalla kungiyoyin 'yan tawaye 40 da ufr ta irdimi sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya ranar 8 ga watan Agusta a birnin Doha domin tattaunawa da za ta share fagen gudanar da zaɓe bayan shafa watanni takwas na mulkin soja a ƙasar Chadi. Sai dai biyu daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye suna ƙauracewa dandalin tattaunawar. Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin ƙasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161. An ba da rahoton cewa galibin waɗanda gobarar ta rutsa da su a waliya ko kuma yankin eltab da ke kusa da iyakar arewacin algeria da tunisia inda aka samu gawarwakin mutane 34 adadin waɗanda suka mutu ya hada da wani iyali mai mutum biyar da aka samu a gidansu da kuma mutane takwas a cikin wata motar bas ɗin jama'a waɗanda direban sai ya mamakin gobarar a lokacin da suke tafiya a wani yanki mai tsaunuka. Firaministan ƙasar da ke arewacin Afirka ya faɗa jiya Alhamis cewa gwamnatin algeria za ta tallafa wa iyalan waɗanda abin ya shafa tare da biyan kuɗin aikin gyare-gyare da kuma biyan diya na asarar dabbobi da na kudan zuma. Jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhia, wanda dakarun Rasha ke da iko da ita, kuma ma'aikatan fasaha na Ukraine ke aiki. Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram yana cewa ta'addancin gangan da rasha ta yi na kai hari kan tashar wutar lantarki da iya haifar da sakamakon bala'i a duniya da dukkan duniya saboda haka dole ne majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da tsaron wannan abu mai muhimmanci kawar da makamanta da cikakken 'yantar da su daga sojojin rasha bisa ga cewar zelensky bayan wani taro a birnin lviv na yammacin ukraine da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. A nasa bangaren Guterres ya yi kira da haramta gudanar da ayyukan soja a wurin bayan janye kayan aikin soja da ma'aikata. Ina jima kaɗan za mu kama sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, wanda biyo bayan zaman ɗarɗar da ake a yankin Bauku. da ke gabashin kasar yanzu haka hukumi sun saka dokar da fita a yunkurin sake maido da zaman lafiya. Hanza Adam na ɗauke da wannan rahoton. na tuntubi wasu al'umma na yankin a inda suke cewa suna cikin halin fargaba matuka sabida an rufe kasuwanni kuma sojoji sun kura kowa an shiga gida. Sunana Abdullahi Rabiu. To hal wayo hali yanzu haka muna zama nan game da muna ma magana nan da kai ka salari da a cikin Kai mu muna kefi muna cikin gida kenan. Ya cikin gida eh, kenan. Sanya doka ne na hana fita. Sha ita o'clock ne aka samu ita o'clock mu mu shiga. Sheku fito. Kuma Ita o'clock ne ke yanzu haka muna magana amma a cikin gida kenan in ba Allah ya kai mu wai da lafiya gobe yau 5 o'clock am za mu mu fita mu ba mu yi mu shiga kasuwa don bulet na. da waya kan da ake bugu yana zuwa nan ba abin da za mu mu zama ba kuma maza mu ba su fita kuma su bigi su kawo yanzu makaranta muke cikin yanzu an kana saurare kan aje bugun da ake yin baya da keji su muke cikin da rana ba mu mu fita kuma the same thing no ko shin akwai tasiri kan rufe kasuwanni tare da matakin hana jama'a fita waje musamman akan tattalin arziki malam Najib Ibn Hassan masanin tattalin arziki ya yi mini ƙarin haske. Ma'aikata za su tashi, idan sun tashi ne ya production ya sun kasa kenan bi mana a dinga a zo da kaya cikin kasuwa ya su sanin kuma yara da yawa kuma za su rasa kuma aiki. Wani su rasa aiki za su yi ke za su fara wai sace social biases in mata kuma ne kuma ya kasu kuma karuwanci da wasu miyagun aiki sannan kuma in an gudu kuma za a zo kuma can birni ne kamar kuma Accra to the population kuma already kuma is then population ya cika cikin babban so akwai pressure kan social infrastructure wurin bacci da gaban zai samu a mutane wurin bacci kuma rage kan wata da a cikin babban gari saboda shi wannan damu yaran fi noma bayan gari yanzu tashi hankali kalabar kowa ya tashi na zan samu abinci zo idan an shafa abinci kenan. Malam Usman Muhammad Mansur jami'in da ke wakiltan fadar limancin kasar Ghana a ofis din Sufeto Janar din Dakarun 'yan sandan ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar 'yan sanda ta cafke mutum ɗaya. Shi Chief Superintendent Adamu Sedu shine Divisional Commander na Baku baki da ya yi kokari kwarai an kama mutum guda har an wuce da shi capital town daga bolga Ani security ba za mu yi mu gwada sunan wanda aka kama ba to ciki ko allah shi divisional commander ya asho mutanen bako wanda suka yi wangan serious crime crime suka kashe mutane allah ya so ya yadda ya kama su daya bayan daya junction ne ake buga bindiga saboda a distract su security service kasu samu su yi aikin su kame kamen da ya kamata su yi kasu iya su yi amma mutane wanda ka ce kai ba continuo buga bindiga sun same kuma suna da ainihin authority kai da aka kama ka da bindiga duka abun da ya same ka kai kabi eh, Ina fahimta eh, wannan umarni ne aka bayar cewa duk wanda aka samu da bindiga a dauki mataki kan shi wani mataki za a dauka kan wanda aka samu da bindiga. Allah yadda za a kwantar ka ne. Rikicin kabilanci a yankin yayi sanadiyan hasarar rayuka da dama kazalika mazauna yankin da suka hada da mata da kananan yara sun fice zuwa wasu jihohin kasar domin neman mafaka gwamnati dai ta jaddada cewa za ta shiga da ɗaukan matakan da suka dace domin shawo kan wannan matsala hamza adam muryar amurka kuma si ghana a gaida Hamza Adam. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Wani alkalin kotun tarayya a jihar Florida da ke Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da ta ba da shawarar cire wani bangare na takardar da ta tabbatar da macin da aka yi amfani da shi a makon da ya gabata don bincikar rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Alkalin kotun majistare na tarayya Bruce Reinhardt da ke West Palm Beach ya ce zai yanke hukunci a ranar Alhamis mai zuwa ko zai ba da izinin fitar da wani bangaren takardar. ya baiwa ma'aikatar shari'a mako guda da yanke shawarar kowane bangare ne ya kamata a gyara. Ma'aikatar tana dawa da fitar da sammacin ga jama'a saboda ta yi cikakken bayani kan shaidun da suka sa hukumar FBI ta binciki rukunin gidajen mara lago na Trump kuma zai iya kawo cikas ga binciken da take yi na ko Trump ya ajiye bayanan sirrin gwamnati da yin wasu rairai da su. Reinhardt ya ce ban shirya don gano cewa ya kamata a rufe sammacin gaba ɗaya akwai bangaren sammacin da za a iya fitarwa tunda dai alkalin ya ba da izinin fitar da takardar binciken kanta da kuma wasu takardu biyu da ma'aikatar ta bukata. jiya alhamis mutumin nan ɗan shekaru ashirin da hudu da haihuwa da ake zargi da kai hari kan marubuci salman rushidi a makon da ya gabata ya gurfana a gaban masu taimakawa alkali yanke hukunci a kotun gundumar shatakwa da ke jihar new york Hadi Matar dai ya ƙi amsa laifin da ake tuhumarsa da aikatawa na yunkurin kisan kai mataki na biyu da mataki na biyu na kai hari kuma ana tsare da shi ba tare da beli ba. An kai wa rushe mai shekaru saba'in da biyar hari a ranar Juma'ar da ta gabata a lokacin da yake shirin yin jawabi a wani ɗakin lacca da ke Shatakwa wanda ke wajen birnin Buffalo. An caka masa wuka a wuyansa da gangar jikinsa sannan aka garzaya da shi wani asibiti da ke kusa. inda aka yi masa tiyata da dama wakilinsa ya ce hantarsa ta lalace jijiyoyinsa sun tsinke a hannu ɗaya kuma yana iya rasa idansa amma yana kan hanyar samun sauki 'yan sanda sun kama mutar a wurin da lamarin ya faru an tsare shi a gidan yari na gundumar shatakwai ba tare da beli ba a wata hira ta bidiyo da jaridar new york post ta wallafa a ranar laraba da ta wuce matar ya bayyana mamakinsa cewa rushidi na raye yana mai cewa bai yi tunanin marubucin zai tsira ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar mabambantan yanayi a Najeriya. Masana na alakanta rashin kula da muhalli da kuma yawan sare-saren bishiyoyi don makamashi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Gwamnatoci da ƙungiyoyi a Najeriya sun jima suna yekuwa akan muhimmancin dashen itatuwa da hana saran su barkatai, musamman a jihohin da ke fama da gurgusuwar hamada. masana dai sun bayyana cewa najeriya ƙasa ce wadda a tsawon shekara ba za a rasa nau'o'in itatuwa ba da idan aka rasa su za su rayu kuma duk da yake wasu lokuta ana da shan itatuwan amma jama'a na ci gaba da fuskantar matsalolin da gurɓacewar muhalli ke haifarwa kamar fari ambaliyar ruwa zaizayar ƙasa da makamantansu to ko mai masana kare muhalli ke ganin yasa ba a samun biyan bukata a wannan haujin Dr. Ayuba Dan Asabe Umar masanin kare muhalli ne a Najeriya. Ba za a samu biyan bukata ba saboda gwamnati abubuwan da gwamnati zauna tana yi shekarun nan white wash take irin irin a samu kwarmata ko a jika a shashafa ga wuri ya koma hori amma kai ka san ba hori bane wannan wurin kuma ta samu abubuwan da za su maye ma itacen da ake sara maimakon itace ya zama to akwai gas ko kalanzir ko makamantansu wanda za a iya sarrafa a yi amfani da shi a yi mana da huwan abinci da sauransu in ba haka ba duk wani ya kuwa da gwamnati za ta yi duk wa abin da za ta yi bai yiwa tilas a dafa abinci to ya za a dafa abinci babu makamashi to ko samar da wadatattun abubuwan da kan iya rage saran itatuwa na yiwa ga jama'a eh suna sabuwa idan waɗanda Allah ya ba shugabanci sun yi tsaye suka aiwatar da abubuwan da ya kamata su aiwatar tsakaninsu da Allah ai ba don ba mu da resources din bane ba wai babu kuɗin bane ƙarya ne mu mun san ƙarya ake yi tun da muna cikin gwamnati su dai kimanta su yi adalci a tattare da hakan gwamnatoci na ci gaba da tinkaho da cewa suna bayar da muhimmanci ga dashen itatuwa a jihohinsu kamar yadda gwamnan sokoto aminu waziri tambola ke cewa wannan jiha ta mutu lokacin da allah ya shigo da mu shekara bakwai muna cikin shekara takwas a halin yanzu kusan kowace shekara sai an yi gangami an yi kuwa kuma an ba da umarni cewa kowace karamar hukumar mulki ta je ta gudanar da irin wannan shiri na dashen itatuwa. Lamarin kare muhalli ta hanyar dashen itatuwa a cewar masana muhalli nauyi ne akan kowa. kuma hakan bai rasa nasaba da wani kawance da kungiyar 'yan jarida ta najeriya reshen jihar sokoto ta yi da gidauniyar mai koli da wata cibiya ta kula da kare muhalli ta afirka wajen daddasa itatuwa a makarantu hamsin a jihar sokoto sai dai abin dubawa anan shine yaya za a gujewa irin matsalar da masana ke gani ta ana dasa itatuwa amma ana fuskantar matsalolin gurɓacewar muhalli Dalatu Abdullahi Safiyar Magori shine shugaban kungiyar 'yan jarida da ta yi kawance wajen wannan aikin da shan itace. To mu da muke bi muna sa ido ga al'amuran da wasu ke yi balantana ma abin da muka hito da su da kanmu. Ai kaga kenan eh, in mun ka bari bakin wuta ya mutu a hannunmu ai ko mun ji kunya. Saboda haka baya da za a yi wannan abin mu yi wasa da shi mu sa ido shi lalace. muna ciki tun farko kuma za mu ci gaba da zama ciki ne har ko da yaushe da da Allah. Batun gurbatar muhalli dai batun ne da ya ja hankulan kasashen duniya da dama wanda kuma ake ta fafatuka wajen ceto muhallin daga ci gaba da gurbata. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gai da Muhammad Nasir. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. I need inside. kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. barka da hantin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Karshen watan da ya gabata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da naɗin Dr. Salisu Dahiru a matsayin babban daraktan National Council on Climate Change wato majalisar Kasa kan al'amuran sauyin yanayi kuma mutum na farko da zai jagoranci wannan majalisi. Abin da ya sa na nemi sanin waishin. menene aikin wannan majalisi alhalin akwai ma'aikata guda mai kula da harkokin yanayi a Najeriya. Kadai abin da Dr. Salisu ya shaida mu. kisan ma'aikatan muhalli akwai fanni na climate change wadda aka tsora alhakin ayyukan sauyin yanayi da kuma dumaman yanayi to bisa tabbacin cewa waɗannan illoli ba wai sun taru a kan bangaren muhalli ba ne kawai abu ne da ya shafi kowane bangare na gwamnati da kuma kowane bangare na mu'amalan bil adam ko ta hanyar zamantakewa na yau da kullum ko kuma ta hanyar sufuri ko fannin noma da sana'antu duk wani wani fanni ne da dan adam yake hulɗa ciki daban mai yanayi yana shafarsa don wani lokaci za ki ga ko maganan fari ko kuma ambaliya ko kuma matsaloli da suka shafi farin dango da kuma tsuntsaye na bet. to duka su suna da alaka da mama yanayi saboda haka sai gwamnati ta fahimci cewa yawancin matakan da ake so a ɗauka don rage tsananin waɗannan matsalolin za su buƙaci kamar ƙarfin iko wadda ya ɗara sashen nan na ma'aikatar muhalli za ta yi saboda haka aka ƙirƙiro wannan ma'aikata wadda shugaban ƙasa shine ma ainihin shugaban ta mataimakin shugaban kasa shine kamar vice chairman na wannan majalisa sannan sai aka ɗebo ministoci waɗanda ayyukan su ya shafi maganan laman yanayi ruwa gona muhalli masana'antu sufuri harkar mata da kuma marasa galihu da sauransu da kuma al'amura na cinikayya baki daya tattalin arziki. yayin da duniya baki ɗaya ake fama da matsalolin yanayi ƙasashe masu tasowa sun fi kasancewa cikin haɗari bisa la'akari da yanayin ci gaban yankin da kuma fahimtar al'amuran yanayi da kiyaye su sai dai wayar da kan al'umma kan wannan batu ita ce hanya mafi dacewa wajen shawo kan wannan matsala bisa la'akari da wannan ne yasa wasu matasa a kafin mayaki. wanda ke karamar hukumar kiro suka yunkuro da zimmar wayar da kan al'ummar yankin murtala muhammad shine mai kula da wayar da kan al'umma na kungiyar health education team da ke kafin mayaki mun gudanar da taron muhawara ne a tsakanin wasu angonni guda hudu na garin kafin mayaƙi a kan tsakanin gwamnati da mutanen gari suwaye suka sakaki wajen yaduwar cututtuka daga ƙarshe mun ba da kyaututtukan bishiyoyi ga waɗanda suka yi nasara a kowane anguwa domin dasawa a unguwanni da makarantu kuma babban makasudin wannan taro shine wayar da kan al'umma kan inganta lafiyarsu bisa la'akari da sakaki da a yanzu haka al'umma suke kan inganta lafiyar jikin su da ta mahallinsu manufa ta biyu shine wayar da kan matasa da ma al'umma kan illolin masu fatoci da miyagun kwayoyi da masu sayar da kayan maye kana da masu shaye-shayen akwai ƙungiyoyi na gari da sauran mutanen gari an ga gayyace su kuma mun samu haɗin kan kowa babban dalilin da ya sa muka gayyace su nan gurin shine su ne masu faɗa aji sannan kuma za su iya ba da gudunmuwoyi kala-kala ta wajen zartar da duk abubuwan da suka dace shugaban karamar hukumar mun tari isiyaku yana daga cikin waɗanda suka halarci taron kuma ya sha alwashin tallafa waɗannan matasa domin isar da sakonninsu ga al'ummar kiru da kewaye. iyaka duk inda gwamnati ta kai da tsaftace muhalli matsaurar al'ummar ba su karbi tsaftace muhallin ba to burin gwamnati ba zai kai ga nasara ba amma waɗannan matasa da suka haɗa wannan kungiya ba karamin ajinjina musu ba ne domin abu ne wanda yake sun haɗa ƙarfi wajen magance matsalar gurɓatar muhalli yanzu sun yi magana a kan cewa za su kula da kamar kwatoci da yin soka wai za ka samu mutum ya gama gine gidansa ya zo tsakiyar hanya ya yi soka wai da kwatoci kuma su hamma fishin maganin sauro suke cewa za su rinka yi a gari duk wannan abun wato wani abu ne wanda yake zai taimaka wajen tsabtace muhalli da kawo lafiya da samun al'umma wadda take cike da koshin lafiya yankin arewacin najeriya a 'yan kwanakin nan sun fuskanci matsalar ambaliyar ruwa wanda ya sanadiyar asarar dukiyoyi amfanin gona har ma da rayukan jama'a har ila yau dr salisu dahiru ya bayyana ra'ayinsa a game da abin da ya kamata jama'a su yi domin magance matsalar ambaliyar ruwa. ɗaukar matakai nauyinsa ya rata ne akan mutane da kuma hukuma amma ni na fi ba da fifiko akan mutane domin wasu abubuwan ba sai an nuna gwamnati ba ba sai an kashe kuɗi ba wasu ana iya ta hanyar gayya wasu kuma ana ta yi na kaucewa aikata abubuwan da za su kai ga waɗannan matsalolin canjin yanayi abu ne wanda ba makawa ba za mu iya kauce mata ba dole ne kawai mu rayu da shi domin ba za a iya mai da hannun agogo baya ba kuma alamomin canjin yanayin nan mafi saurin damun jama'a ambaliyan ruwa sabila da yawan ruwa a lokacin bai kamata ba ko ruwa ya yi tsanani kamar yadda muka samu saboda haka dole tun da mun san haka na iya faruwa alif dubu biyu da sha biyu haka aka yi wannan a kasan nan gaba ɗaya kusan ko'ina abin da ya kama tun daga sokoto mai dubu da sauransu har zuwa bayelsa lakwaja hanyoyi gaba ɗaya wanda har dam ɗin nan da ke da kamaru suka saki ruwa da wayo zuwa mana ba tun da mun san haka na faruwa wuraren da bai kasancewa akwai magudanar magudanan ruwan nan sai mun san yadda muka tafiyar da su mu tabbatar ba mu da shara ciki ba ba kuma yi gini ba hanyar ruwa a mai da ainihin magudanan ruwa ya zama sabuwar unguwa ko da ake ba da fulotai a ta gini ba kai ba sai wanda ko kai ma ka san nan wurin fadama ce kamar shekara goma ko sha biyar da suka wuce ko da an sai da ma an baka fuloti a wurin wallahi ka guji gini a wurin ka saki jiki kana tsammani a shi kenan shekara 20 ba taba samun ambaliyar ruwa ba aure baka mai hankali bayan shekara ɗaya ko biyar ko goma balin rana ya zuwa. Mai sauraro a nan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gai da Aisha Ma'azu. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Jagoran 'yan tawayen ƙasar Chadi Timan Irdimi da ke gudun hijira ya koma ƙasar bayan kwashe shekaru goma yana gudun hijira a ƙasar Qatar domin tattaunawa da nufin share fagen gudanar da zaben dimokuraɗiyya. Sai dai ƙauracewa taron da ƙungiyoyin 'yan tawaye da na 'yan adawa ke yi na zama tarnaki. Kimani Irdimi mai shekaru 67 da haihuwa ya koma gida jiya Alhamis gabanin babban taron da ake sa ran za a yi ranar Asabar a Injimena babban birnin kasar Chadi. Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin kasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161. An ba da rahoton cewa galibin waɗanda gobarar ta rasa da su a waliya ko kuma yankin eltab da ke kusa da iyakar arewacin algeria da tunisia inda aka samu gawarwakin mutane 34 adadin waɗanda suka mutu ya hada da wani iyali mai mutum biyar da aka samu a gidansu da kuma mutane takwas a cikin wata motar bas ɗin jama'a waɗanda direban sai ya mamakin gobarar a lokacin da suke tafiya a wani yanki mai tsaunuka. Jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a turai cibiyar zaporozhia wanda dakarun rasha ke da iko da ita kuma ma'aikatan fasaha na ukraine ke aiki zelensky ya wallafa a shafinsa na telegram yana cewa ta'addancin gangan da rasha ta yi na kai hari kan tashar wutar lantarki zai iya haifar da sakamakon bala'i a duniya da dukkan duniya Wani alkalin kotun tarayya a jihar Florida da ke Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da ta ba da shawarar cire wani bangare na takardar da ta tabbatar da sammacin da aka yi amfani da shi a makon da ya gabata don bincikar rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Alkalin kotun majistire na tarayya Bruce Reinhardt da ke West Palm Beach ya ce zai yanke hukunci a ranar Alhamis mai zuwa ko zai ba da izinin fitar da wani bangaren takardar. Masu A nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fil Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.